إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه قال حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي كأن أبي بن كأب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه فرق من هنو دا الله آه، يصافحه الحق وان دا الله زي هنو لشي أمر وأول من يسلب عليه أمر وأول من يأخذ بيده أمر فيدخله الجنة yake wa hadha alhadithu munkarun jiddan wannan hadisi munkari ne munkari hadisi ko ba a lissafi da shi qala al-imamu ahmad daud ibn ata laysa bi shay'in cikin masu ruwaya wa qala al-bukhari munkar al-hadisi wa ila dhalika ashara an-nazim بقوله لكنه عثر ضعيف ثم قال لو صح كان عمومه يعني لو صح هذا الحديث لكان عمومه مخصصا دا أنكي بشي يعني بالصديق دا هكا نيما تو صديق ne za a keɓe a nihin cewar farko wanda za ka taso amma wai dai bayan su jiko kata'an jama'an bainal khabaraini wa amma qawluhu hadha wa awwaluhum dukhulan huwa hammad فقد أشار به إلى ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحماد الحمادون ما سو يوم غوديا غا الله هاتو ما سو غوري باسا قورفي باسا قورفي الله بابو من شي غمت الله من شي غتنني دنيا تاي كذا بابو بابو بابو دو يم بابو بابو باسي غال الجنه mata kuma sai a yi hattara tunda dama an ce an duba aljanna ba gan ku ba kuma sannan aka ce ko me dalili ce yawan babu akwai babu a wurin mata babu babu wannan yasa kaga annabi ibrahimu yace isma'ilu saki matarsa tunda yar babu tana babu Bamu, ba mu da komai a gidan nan ba mu da kaza ba mu kaza ce sake ta ba mata arziki ce ba duk matar da take cewa mijinta babu tana kallon shi yana sujada kan litayi ashe dama haka duk zaman da nake da shi dama haka ne sai kwanan nan na gane ina ga ya kusa shekara ko Shekarar shi nawa nan kusan uku ban gane ba da ni balidi ne <laughs> ba na ganewa eh? yud'a ya aljannati yawm alqiyamati alhammaduna ne muna magana godiya godiya a dinga haƙuri. a dinga haƙuri ba duk abin da kike bukata zaki samu ba in dai rai ne ba abin da zai ishe ta sai ƙasa mutum ba a nan da za ka ga kawo data to ya da ba ƙasa a ta tattakawa a bakinka a cika shi dam cikin kai cika da ƙasa to ran nan za ka goshi amma ha abada in ka tashi sai ka kalli wannan baka da shi sai ka kalli wancan baka da shi sai ka ga wannan baka da shi sai ka ga wannan baka da shi sannan ka zo ka tuso wanda ke gaban kana ce masa babu babu babu babu cewa aka ce in tashkuru menene la in shakartu la azidannakum to ku kuma ta yashi Allah zai kara maku duk da ba duka ne ba akwai masu godiya ga Allah cikin su amma mu zamin su ne sai isa ka gani Allah ya ta dora muku babu nan kullum ba ku da shi ne a kullum babu ce take bin ku alladhina yahmaduna Allah ala sarra masu godewa Allah cikin wadata waddarra ka duba fa matan nan da ta tuntube sai da farcen ta fice farce ka san dai farce ya fice to kabiru an kare na ci guda biyu <laughs> eh da ƙarfi wannan za ka gyara babu wasu ka a samu wani buga masa waya ce ba sami ina ka kai sauran sun da yin ba na shi ne ba eh? yawa ga gaya masa kace ina ka kace kai wannan batura amma dai wasu amma kai kuma amana Eh? na ce ma ai baka je baka karbi saƙon ba amana ka same shi kace mi na ka kai su don me kake koye su dole ya fito da su yana nufin in ba nan ba za mu yi karatu ba an sayo su na saboda shi hmm? ya maduna Allah ala sarra wa darra wa qala al imam ahmad eh حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عامر الأقل أقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة من أمتي أنه نوم فرق متعني أكوى الأمانة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار دي قنصو فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه سبحان الله Eh, wannan ne wani ba wani ina jin kwabo ita na so da na ji wannan magana ce na ma ni ba wani bawa mallakakke wanda bautan duniya bai shagalantar da shi daga bautan Allah ba shi ke bin shahidi kaga ka dobe jinsu abul aliya ba bawa ne ba ina cikin tim in bayin da suke saukan qur'ani kullum kullum sai sun saukan ƙura'ani yau wani gago ya ce ba a saukan ƙura'ani kwana uku za ka yi in ba ka kai ka yi kaza kai wanda shi ko kwana uku bai iya yi fa yadda baya karatun ƙura'ani to kwama da yanayi mamlukun lam yusgilhu riqqud dunya an ta'ati rabbih na uku so faqirun muta'affifu faƙiratu ma zai ta shigo ciki talaka ne mai kamewa ba kamewa daga zina kaɗai ba a ta kamewa daga duniya ba abun amma ana nuna kawai ce, ana nuna kamewa in ka zo bai taɓa nuna maka bai da shi sai dai hankalinka ya baka hankalinka ya baka hmm? wannan fashi ne na karshe karshe nan ya fi mana sauƙi wajen shiga shahidu can a shi kina ɗaya ma isa hmm? da yake da suna da mai shigilhu a ƙuddun duniya kaɗan rage ya yi ya da ga an da ake rabbihi wa faqirun muta'affifu to wannan mutum zai iya shiga ta faƙirin nan wanda mai siffar faƙirci dai tana nan mutum ya kame daga abin duniya kada abin duniya ya sa mutum ya zarme zuwa iyalin kuma a haka ina da iyali to kaga an iyalan ma dole a same su masu haƙuri وهذا مراد الناظم بقوله وكذا الشهيد وبقوله وكذا المملوك وكذلك المملوك وبقوله وكذا فقير والله سبحانه ولي التوفيق طيب.